Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Yawa masu sauraron lafiya uwar jiki Assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Gani daga likitan kunan Dr. Muhammad Ladan. wanda zai yi kokarin amsa wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. To likita ina fatar kana lafiya. Alhamdulillah ina lafiya hajiya. To za mu fara ne yau da wasiƙar da muka samu daga wajen Adamu Yayaji. To. A can akwatin gidan waya mai tan da biyar jihar Taraba, Najeriya. To. yana so ne kai bayani wai akwai wasu wai irin ƙurarraji wasu irin ƙurarraji da ke fitowa a kan harshen mutum me ke kawo haka to akwai abubuwa da da za su isa mutum harshen shi waɗansu ƙurarraji su fita a harshen mutum kuma lokaci ma in suka fito har harshen kumbure to na farko akwai ɗansu irin rukunan magunguna da mutum bai samun sa yadda ya kamata yakan sa harshen sa ya samu kuraje ko kuma ya tsage rukunin magani ko abinci abinci <laughs> abinci eh, abinci kenan nake nufi hajiya to akwai su ba da wani kuma akwai ɗansu ko irin sankaran baki ko na sankaran musamman na harshe kisa akwai sankaran harshe ma to wannan yakan sa mutum bakin shi ya rinka tsage haka kuma lokaci akwai ɗan irin ƙwayar cututtuka da suke shiga waɗanda ake kira trash da turanci to sukan sa mutum bakin sa ya samu yana da ɗan ƙuraje kamar ɗigo-ɗigo farare a kan harshen sa to duk na kawo irin wannan ciwon hajiya. rukunin abinci ne waɗanne waɗanne irin kayayyakin abinci ne. eh akwai musamman na ba da ca wani lokaci in baka samun su kamar yadda ya kamata to amma mutum in yana da a je a gwada shi a tabbatar waɗannan ne hajiya. To kafin eh, likita ya tantance. Kafin mutum eh. kansu irin abubuwan nan. To akwai dai magani ko? Eh akwai in dai kuma akwai kuma ɗansu kawai kuma don don rashin tsafta. To kin san kullum mukan ce mutane a rinka tsaftar baki to waɗansu rashin tsaftar bakin ke kawo wannan shi kuma hajiya. To. Eh. To Allah ya sawaƙe. Amin amin. To ana batun ƙurarraje a kan harshe shi kuma Malam Muhammad Binanci a can unguwar magajin garin Sokoto cewa yi me ke kawo tsagewar baki ne akwai kuma shi kuma me ke kawowa to tsagewar baki kamar da muka bayyana wani lokaci wannan ma yakan faru domin shi ma rukunonin abubuwan da sukan sa bakin mutum ya tsage to kuma wani lokaci waɗannan duk irin ciwokan da muka bayyana kamar irin su sankara su rashin abubuwan ko rashin tsafta wani lokaci sukan sa waɗannan su ma su faru ya eh, hajiya to eh To wato duk dai rukunin abu ah, da na ciwon harshe din da wato ƙurarrajin da ke fitowa akan harshe da kuma a ah, tsagewar baki din duk rukunin abinci ɗaya ne ke jawo su koko daban-daban. Yawan lokaci amma shi yasa dole sai an gwada hajiya. Na tsagewar bakin ya fi rukunin abinci ya fi kawo wannan shi na tsagewar bakin. Shi ba a sankaran shi ko? a tsage wanda yawanci sankaran bakin ne ke kumburewa wani lokaci kuma kin san kamar lokaci kamar yadda wani lokaci akwai wasu magunguna da sukan sa mutum bakin mutum harshe mutum ya kumbure inda bai dace da cikin dan adam ba wani lokaci to eh amma in aka je dai aka duba likita ya gano ko me aka ba mutum magani zai samu sauki ko eh aka ba mutum magani zai sauki amma in dai mutum ko bakin harshen ya kumbure mutum na samun wahalar numfashi to ya sauri ya je wani likita ko ya je asibiti To likita ga wannan wasiƙa ta hanyar imel ce ah, ban ga sunan mutumin ko kuma wadda ta rubuto wasiƙar ba. To mun yi batun ƙurarraji a kan harshe da kuma tsagewar baki. Eh. Wannan tambayar yana neman bayani ne akan wai dadatsewar harshe ga mata masu juna biyu. To mata masu juna biyu kan yi fama da wannan matsala ne? To su ma kin san mata masu juna biyu yawanci akan ba su musamman irin rukunan abubuwan abincin akan ba su mai yawa ne kin sani musamman domin ah, juna biyu din. To in dai mace mai juna biyu tana samun irin wannan lura na dashin ce ya kamata sauri ta wani likinta a gwada ta domin akwai wani abin da ba ta samu yadda ya kamata. To in kuma aka gwada ta ɗin aka gano za a iya a magance ta. Eh aka gano za a iya taimakon da kwarai da gaske. Ba zai shafi ɗan tayin da ke cikin cikin ta ba. Ba zai shafi ɗan ba amma ya kamata samu waɗannan rukunonin domin waɗannan rukunonin ya kamata sukan taimaka su ma wurin yadda ɗan ke girma a cikin cikin mahaifiyarsa. Wato rukunonin abincin da ka bayyana ɗin. Eh. Da datsa datse tsawon hace da wurare eh, eh, ji akan yankan harshe da tsagewan baki duk na abinci iri ɗaya ne ke kawo su ko? Eh irin su iri ɗaya ke kawo waɗannan eh amma akwai ɗansu kamar na sankar dole sai sun waɗannan an gwaggwada kamar yadda muka ce. To Allah ya sawaƙe. Amin. Ina kuma fatan dukkan malaman da suka yi tambayan suna kusa kuma sun ji bayanin da kai mana. To ita kuma malama Aisha malam malam mai zanen hula gwalolo. Tana son ta san abin da ke kawo ɗan kanoma. da ga dan Kano muke san yawanci irin abubuwan da muke ci ne da kuma eh, eh, irin abubuwan da muke ci to wannan shi ke sa yadda wurin bayan gidan yakan canza. to in dai wannan mutum na samun irin wannan laruran ya kamata je a duba shi da sauri a duba kwarai da gaske to domin abubuwan da muke ci shi ke kawo wannan hajji yawancin sa to dan kano magalibi yara ne suka fi ko ko har da manya yara suka fi amma manya su ma suna yin shi to me yasa yara suka fi to domin kin san lokacin jikinsu na na na kosawa ne lokacin eh. kuma lokacin dole ke abubuwan da ya kamata su sa jikin ya kosa yadda ya kamata to dole suna sa in ba samun shi to wannan yakan kawo wannan hajiya to su kuma wani wani irin rukunin abinci ne ke kawo haka yawanci irin waɗanda ke kawo na akwai yawanci kamar musamman abubuwan da ke gina jiki kamar yin su protein da eh, sauransu eh. waɗanda ke gina jiki sosai yara waɗansu ba samu wannan domin kin san shine ke gyara abubuwan inda abinci ke bi da komai domin suna girma to waɗannan rukunonin ya kamata a rinka ba su abubuwan da ke sa jikinsu ya rinka girma yadda ya kamata to in jikin bai girma yadda ya kamata kuma ba samu abincin da ya kamata wannan kan kawo wannan hajiya to ga yara ya fi tsanani ne koko ga manya ya fi tsanani ga yara domin yadda jikinsu har yanzu yana kosawa ne haji bai kosa ba har yanzu shi yasa amma idan aka je aka ba da magani ko kuma aka yi abin da ya kamata mutum zai samu sauki ko in aka yi abin da ya kamata mutum na samun sauki kamar nan kasashen kin san ba irin wannan ciwo kan sai dai inda inda ake da talauci kwarai da gaske to eh. wato ga ciwo ma yana da alaka da talauci kenan eh to domin yawanci mutane ba sa abincin da ya kamata ya yadda zai gina jikinsu shi yasa To Allah ya sawaƙe. Amin amin. Wannan tambaya ta fito ne daga wajen Malam Yusuf a Yashau a can jihar Kaduna. To. Ya ce wai me yasa ne za ka ga wasu maza suna yawan zuba da miyau? Domin ya ce wai akwai wani wanda suke yawan zama tare da shi. Wai sai ta zubar da miyau cikin akalla duk minti biyar sai ya zubar da miyau. To likita mata mun san ciki To maza kuma fa? Akwai kin san akwai waɗansu ƙwayar halittoci da suke bakin ɗan adam suke fitar da miyau. To. Eh wanda ake kiran salivary gland. To akwai wadansu mutane domin wani dalili su waɗannan abin da abubuwan da ke fitar da miyau ɗin suna aiki yadda bai kamata ba. Suna aiki fiye da kima eh, kenan. Fiye da fiye da kima. To wannan ya tsanani akwai magani da ake bayarwa wanda ke rage tsananin fitar da miyau ɗin. To wannan abin nashi ko yana haka ya kamata ya je wurin likita akwai wannan lalura. Akwai matsala. Akwai matsala. To in an je an duba za a iya ba shi magani? Eh akwai magani da ake ba wanda zai rage rage ruwan miyau din a bakinsa. To. Eh yanzu akwai magunguna da za a iya ba shi. A matsala ce dai. Eh matsala ce inda yana zubar da miyau haka da yawa. To Allah ya sauwaƙe. Amin amin. To ga wannan tambayar da wajen Fatima Musa Wada. To. Wai zufa a kai cuta ce? A takaice wato mutum ya rika yawan zufa a kai cuta ce? a ba cuta ba ne hajiya musamman an dai in dai kana jin zafi sosai zufa a kai a ba cuta ba ne hajiya to in yi yawa kuma fa in yi yawa to ya kamata ki je a canza amma in dai kana jin zafi sosai ko kuma ka sa wani hula yawanci kanka yana dumba iska sai ka kan na zufa sosai Eh yawanci in ya haka yawanci akan so mutum ko ya dan share wurin ko kuma ya cire hular ko ya bar kanshi a buɗe to iska na bugun kan to zai zai kan zai zai zai bushe ai. To sun sake wata tambaya. To. Wai me ya amfanin kanwa ne a jikin ɗan adam? Ka san kanwa ai? Eh na na ya. Potassium ko? Potassium eh. Eh kanwa kin san abinda kanwa akwai na potassium yana taimakon jikin ɗan adam yanda yake aiki sosai amma bai kamata ka rinka shan shi da yawa ba hajiya. To a ta wani fanni yake taimakawa? Kamar yana taimakawa ta wurin yadda jijiyo ke aiki yadda ya kamata. To. Eh. Amma ba a sha fiye da kima. Eh ba a sha ba a sha fiye da kima ba. To a eh. saboda haka san akwai wasu miya idan za a yi sayan ɗasa an ɗan wannan kaɗan. Eh kaɗan amma bai kamata a sa da yawa ba hajiya. To. Eh. To Allah ya sa. Eh domin muna samun shi wannan abin da ke kan wasu potassium complex salt muna samu daga waɗansu abubuwa kuma da muke ci. To a saboda eh. haka bai kamata a zaci kanwa ne kawai ke samar da wannan. Eh, eh akwai abubuwan da muke samun su da yawa. Eh. To. To wasiƙan mu ta gaba dai akan matan ne kuma ita ma ta haɗin gwiwa ce. To. Lami da Habiba Muhammad Ahmad Usman a can tun makeri jihar to jihar ku ce ta Niger. To hajiya. <laughs> Suka cewa me yasa mace mai ciki take yawan zubar da miyau ne? To kin san yadda canjin hanayin kwayar halitta wanda ake kira homon din nan. Eh. To in yi wani lokaci yakan sa kin san shi ke sa mata wani lokaci kamar zuciyarsu na tashi suna abin to duk shi ke sa suke fitar da miyau da yawa. yanzu waɗansu mata ma suna da juna biyu din za ga suna kamar so su rinka son haraswa da sauransu duk wannan abin bakon da ke jikinsu ne eh don abin da abin da ke jikinsu ne shi ke kawo nan amma in ya tsanani akwai wasu abubuwa da ake bayarwa da tsananin sa amma in dai miyau ne ba ta haraswa da ai ba komai To amma an yi tsananin me ake bayarwa? Akwai wasu magani nan da ake bayarwa wanda ke rage tsananin haraswa din da miyau din da yawa. To. Eh. To malaman sun sake wata tambaya. To. Suka ce wai ba a jinjirin nono a kwance yana haddasa ma yaro ciwon kunne ne? Ka san wasu in kamar yaro ya kuka din na ana kwance kawai sai a jashi a bashi nono. To wai yana jawo ciwon kunne? Wannan bai kamata ya jawo ciwon kunne ba hajiya. To. Eh bai kamata ba. Sai dai in dama yaron yana da eh, lalura. Eh inda yana da lalura a sa amma bai kamata ya kawo ciwon kunne ba. To Allah ya sauwaƙe. Amin amin. To likita lokaci ya fara ɗaga mana hannu. A saboda haka nan za mu yi sallama da masu mu sai kuma shirinmu na gaba idan muna da rai da lafiya. A halin yanzu kuwa a madadin? Dr. Ladan. Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC. Nake fatar a huta lafiya. a san da ke ya kace duniya ana ta wani sani a ana rawa kuɗi na da wani mai ke lafiya uwar jiki babu mai hoji da ke a san da ke ya kace duniya ana ta wani sani a ana rawa kuɗi na